cikin wani sabon shirin na amsoshin takardunku. Tambayar farko ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Fatima da Aishatu da Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi da ke jihar Filato. Suna son a tambaye musu tarihin limamin nan na jihar Filato wanda ya kubutar da wasu kiristoci daga har-haren 'yan bindiga. Waɗanne irin kyaututtuka ya samu Shin wannan taimako da ya yi ya haifar da dangantaka mai kyau tsakanin musulmai da kuma kiristocin barikin ladi? to na tuntuɓi imam abdullahi abubakar ta wayar tarho ga kuma ƙarin bayanin da ya min da bakinsa. to ni haihuwan akuyam akuyam tana nan cikin ƙaramar hukumar misau a jihar bauchi to na ɗan taɓa karatun boko lokacin ana yin na hausa ne kawai a nan a akuyam ɗin ne makarantar aji hudu wace shekara? Eh, to yanzu wannan ba zan iya tantance maka shekarar ba amma dai lokacin da da sarauniya ta zo najeriya mu muna makaranta yau lokacin da babanta ya mutu aka ba sarauniya mulki muna nan a makarantar har muka samu labarin cewa ga abin da ya faru ya gaba wannan na shekara hudu sai na koma makaranta na arabi dama kuma muna nan a gida ainihin makarantar mu a cikin gida to sai kuma muka fita neman qur'ani dai ka san dama shi ba a neman sa a gida sai an wahala To na yi zirga-zirga zuwa tsakan Borno zuwa Gombe na je makarantar da idan na je na yi daidai gwargwado a zirga-zirgan aikin makaranta. To daga nan kuma sai Allah ya sa shi baban nawa shi Abubakar shi yana nan yalwan gida akwati. A wace jiha? nan kuma filato mhm. karamar hukumar barikin ladi to shine na zo wajen shi da na zo na same shi akan cewa ni na zo ne in shaida masa zan koma maiduguri neman magana makaranta to sai ɗan dakatar da ni shi ne fa har na kai na shekara a wurin da yake shi dama ƙarfi ya fara karewa a lokacin na gani da an yi niyan ma lokacin da aka fara ɗiban sojojin biyafara ni na fara sa hannu a nan gari to sai Da zimmar za ka zama soja a lokacin? A lokacin ba, sha Allahu. To sai da na ga shi tsofon na ba ƙarfi kuma ni ne tare da shi. Saboda haka sai na janye mu. soja to kaga kaga wannan lokacin ina nan aka yi zaben sadauna a nan ina nan yalwa imam an ce ka dan samu kyaututtuka lokacin da kai wannan kokari na ceton wasu kristoci a eh. nan barikin ladi Wannan irin kyaututtuka ka samu Kyau, sai dai awo awo ga suna an ba na awo ga suna na tara su wajen wajen goma wajen guda goma kuma an kai ni Saudi Arabia kuma yanzu ma akwai shugaban na maka to ya tura cewa ambasado a shi lambar fasfo na don na je har dubai gurin wani zama da muka yi tare da kowane kabila da kiristoci da musulun. To ya ce a bashi a bani da eh, a tura masa namba na kuma na an tura. To da niyan cewa za mu je aikin maka to sai kuma Allah bai yarda ba. wannan maganar ciwon nan ya fito. Na corona. Na corona. To shi ne suka ce sai dai in Allah ya sa muna da nisan kwana zuwa baɗi insha Allah za a gabatar. Shin wannan eh. aiki da kai ya samar da zaman lafiya tsakanin Kiristoci da Musulman da suke karamar hukumar Barikin Ladi? Fiye da yadda kake tsammani ba ma a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ba su ba ma kawai kusan a duniya. tunda kaga kada amurka ya zo har cikin ɗaki na Allah ya kawo mana zaman lafiya kuma insha Allah muna fata ubangiji Allah ya zama abin dorewa dindindin. Sai tambaya ta biyu da ta fito daga hannun Aisha matar Baffa Haruna Bajoga wadda ta ce BBC ina son ku tambaye mini me yasa akuya take gudun ruwa a jikinta shin bayan akuya akwai wasu dabbobin da suke gudun ruwa kamar ita to na mika wannan tambaya ga steven zelani haruna wani ƙwararre a kan fannin kiwon dabbobin daji da mahallansu da ke jihar Filato a najeriya abin da ke jawo haka saboda halittar da Allah ya yi mata ne in ka lura da kyau za ka ga ita akuya ba ta da cikan gashi sosai a jikinta kamar yadda tinkiya take da shi to saboda haka dole za ta guji ruwa domin in ta shiga ruwa sanyin ruwan zai ratsa har fatanta har cikin jikinta ya jawo mata wata damuwa Galibi, in har ruwa ya buge ta za ta ga ta tsaya tana ta wani rawan ɗari haka dinnan. haka kamar yadda mutum yake yi yawwa amma tinkiya ba haka take ba ita tinkiya tana da gashi da yawa a cikin ta saboda ko da za ta shiga ruwa gashin yakan hana ruwan nan ya shiga ciki ciki har ya mata lahani idan ka duba ita masu sanyi shine ake saisayewa haka a yi ulu da shi inda ke saka suwaita da sauransu to halitta ne da Allah ya mata ko da a cikin dabbobin daji ma shin akwai wasu dabbobi bayan ita akuya da su ma ba sa son ruwa irin halittar su haka kwarai da gaske bari mu fara da kaman kaza da kuma agwagwa kaga kaza ba ta son ruwa sai ya zama mata dole ita ma har in ruwa ya buge ta zai kaga ta sai a cikin um haka ta zama wani abin tausayi to amma agwagwa ba haka bane kuma dalili shine shi agwagwa ko da na gida ne ko na daji ne yana wani wani guri ne wanda yake da mai a daidai karshen uh, wuciyanta in ka lura a wata kan juya wuyanta ta je tana jawo wannan mai din kusa da karshen wuciyan haka tana shashafawa a jikin gashin jikinta to mai din nan da take shashafawa din nan yakan hana gashin ta ya jika har ya zama mata damuwa to saboda haka tunda tana iya yin haka ko ta shiga ruwa ruwan nan ba zai jika gashin ta har ya hana ta tashi ba saboda ta shafa masa mai kafin ma ta shiga ruwa din kuma idan ka duba kuma kaman fakara ai ba za ta iya wannan ba fakara ma ba ta shiga ruwa ma ko kadan ko zabi haka ba sa shiga domin ba su da wannan ah, halittar da Allah ya yi. da wannan gashin mai din nan da suka shafa to a cikin ah, masu kafa hudu kuma kaga akwai eh, dabba da ake ce da shi eh, gwambaza akwai kuma kwantarafi to waɗannan su ma suna da gashi buzu-buzu a jikinsu za ka gama suna yawo a cikin ruwa ne suna cin ciyawa ciyayoyin da ke tsira a cikin ruwa suna cinsa baya musu komai. amma su sauran dabbobi kamar su gwanki su barewa su gada ba su da gashi mai yawa a jikinsu saboda haka tsakanin su da ruwa sai dai su su duka su sha su koma karen gida yana shiga ruwa ta gane ko eh. mage tana shiga ruwa ba su da matsala wajen wannan za su shiga ruwa su rasa su wuce amma ba wai zama suke yi a ruwan nan ba saboda ko da za su rasa kawai in sun haye shikenan sai su karkade jikinsu su karkade ruwan nan yau gashin nan ruwan yawanci a jikin gashin yake zai karkada ne sai ka ga ruwan ya tafi. A madadin waɗanda duka aka ji muryarsu, ni da na shirya na gabatar Buhari Muhammad Fage nake cewa mu haɗa a wani makon a cikin sabon shirin.